Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16 da biyar Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 29 ga watan Agusta na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. ta yau safiyar talata kudu ta arewa ta gudanar da gwajin makami mai danzami wanda yake itara ta sararin saman kasar japan har ila a nan ƙasa amurka kuma ana ci gaba da keta ruwa kamar da bakin koriya a kudu maso gabashin jihar texas yankin da ruwan sama mai karfin gaske ya haifar da ambaliya sai kuma wani dan kunar bakin wake da ya hallaka akalla mutane biyar da kuma raunata wasu guda tara a wajen wani banki da ke kabul babban afghanistan to allah ya kyauta a shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kwastam din najeriya ta faɗi cewa ta kama kayayyakin su mogal da yawa da aka shigo da su ƙasar cikin makonni uku da suka gabata. Bayan haka za ku ji cewa haɗakar ƙungiyar maharba a arewa maso gabashin Najeriya na barazanar janye taimakon da suke badawa wajen yaƙi da 'yan Boko Haram saboda rashin ƙwarin gwiwa da suke samu daga fannin gwamnati. Yayin da ake shirye-shiryen babbar sallah nan da 'yan kwanaki kaɗan, wasu mata a jamhuriyar Nijar sun koka akan farashin kayayyaki. suna na madan bosna komi yanzu a cikin kasuwar ran bas ya yi tsada sai a hankali kai mu al'amar wannan kawai sai a hankali sabo ne dai rike wuya ta kashi to Allah ya kyauta za ku ji ƙarin bayani an jima kaɗan sannan kuma muna tafa da shirin noma wanda sarfi lahashin gumel ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a yau safiyar talata koriya ta arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami wanda ya ketara ta sararin saman kasar japan wanda masu fashin baki suka kwatanta da irin eh, wanda kasar ta fara barazanar gwadawa da take cika bakin cewa zai iya kaiwa wani yanki na amurka lamarin da ya haifar da mayar da martanin 'yan kasar da kuma sauran shugabanni an yi imanin wannan shine gwajin makami mai linzami da zai iya cin dogon zango tsakanin kilomita dubu uku zuwa dubu biyar na biyu da ya samu nasara a cewar kwararren masanin makamai masu linzami jeffrey lewis babban daraktan shirin ba da gudunmawa na gabashin asiya da ke makarantar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa a jihar california a watan mayu ne wajen makami mai linzami da aka yi wa lakabi da hausan 12 na farko ya sami nasara shugaba donald trump ya yi allah wadai da gwajin makamin da ƙasar korea ta arewa ta yi da cewa kasar ta nuna wa makwabtanta da dukkan mambobin majalisar ɗinkin duniya irin raunin da take da shi da kuma tsayinta na amincewa da na kin amincewa da halayen ƙasa da ƙasa na duniya mutanen ƙasar angola sun gudanar da zaben sabon shugaban ƙasarsu na farko cikin cikin kusan shekaru arba'in kuma a yanzu sun ce dole ya kawo daidaiton tazarar da ke tsakanin attajirai da talakawa duk da kasancewa kasar a matsayin ta biyu da ke da arzikin mai a nahiyar afirka Angola na ci gaba da kasancewa daga cikin ƙasashen da al'ummata ke ci gaba da zama a wahalce, kuma wadda ke dogaro a kan kayan da ake shigowa da su ƙasar daga ƙasashen ƙetare. Yawancin 'yan ƙasar na zama cikin talauci da rashin ayyukan yi, suna kuma fuskantar hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Sabon shugaban ƙasar da aka zaɓa, Juwa Lorenzo, ya ce yana so ya rage yawan dogaron da ƙasar ke yi akan arzikin man fetur. ya kuma yi alkawarin zai inganta harkokin noma da masana'antu da harkokin yawon bude ido da kiwon kifi da sauran harkokin tattalin arziki jam'iyyar adawa ta zargi shugabannin gwamnatin da ke mulki da cewa suna batar da dukiya kasar ne wajen daɗaɗawa kawunansu kawai ɗaya daga cikin shugabannin adawar manuel fernandez ya bayyana cewa wannan buƙatar talaucin da sanadiyar faduwar ba sanadiyar faduwar farashin man fetur ba ne rashin adalcin gwamnati ne ya haifar da shi labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata ana ci gaba da keta ruwa kamar da bakin kwarya a kudu maso gabashin jihar texas yankin da ruwan sama mai karfin gaske ya haifar da ambaliya a ɗaya daga cikin birni mafi girma na ƙasar amurka masu binciken yanayi sun kiyasta cewa ruwan zai ragu tsakanin ma'aunin santimita 25 zuwa 50 kafin ruwan ya ɗauke daga yankin a ranar alhamis wannan na daga cikin ƙarin ma'aunin santimita 90 na ruwan da aka riga aka tafka a wasu daga cikin yankunan wanda ya hada da birnin houston ambaliyar ruwan saman ta mamaye gidaje da hanyoyi inda ma'aikatan ceto ke ta ci gaba da faman taimakawa jama'a magajin garin houston sylvester tuna ya ce daga ranar litinin an kwashe sama da mutane dubu uku sannan wasu dubu takwas kuma suna a matsugunai ya kuma bayyana cewa akwai rahotannin mutane uku da suka rasu a sakamakon ambaliyar gwamnan jihar texas uh, craig abbott ya faɗa wa manema labarai cewa ya tura jami'an kai ɗaukin gaggawa biyar a ɗaukacin jihar domin su taimaka Wani dan kunar bakin wake ya hallaka akalla mutane biyar da kuma raunata wasu mutane su tara a wajen wani banki da ke Kabul babban birnin Afghanistan. An kai harin ne a yau talata a kofar shiga bankin da ke Kabul wanda yake kusa da ofishin jakadancin Amurka mai matakan tsaro masu tsanani. Shaidan gani da ido sun bayyana cewa jami'an sojan Afghanistan da sauran ma'aikatan tsaro na cikin mutanen da suka taru wajen karba albashinsu na wata a bankin. Ƙungiyar Taliban dai ta ɗauki alhakin kai wannan harin. An kai mummunan harin ne yayin da ƙasar Afghanistan ke shirye-shiryen bikin sallar Idi. Mai magana da yawon gwamnan lardin Hera Jalani Farhad ya faɗawa murya Amurka cewa harin da jirgin sama Amurka mara matuki ya kai ya hallaka akalla farar hula goma sha uku wanda ya haɗa da mata da ƙananan yara ya kuma raunata wasu su bakwai. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da ake yi da kama kayayyakin da ake fasa su zuwa Najeriya, hukumar kwastam ta ƙasar ta kama wasu kayayyaki. ciki har da bahunan tabar wiwi da shinkafa a cikin makonni uku da suka gabata. Wakilin sashen Hausa na Legas, gidan Jibiran ya aiko mana da ƙarin bayani. hukumar kwastam mai kula da shiyoyin lagos da kuma ogun ta kama kilogram na tabar wiwi 1,590 wanda kudinsu ya haura naira miliyan 72 makonni ukun da suka gabata bayan buhunan shinkafa 1,237 wanda kuma aka bayyana cewa gurbatattu ne da kudinsu ya kai na naira miliyan 15,200 wanda kuma aka shigo da su ta kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin shugaban hukumar ta kwastam mai kula da shiyan lagos da kuma ogun alhaji muhammad uba garba shine ya bayyana hakan a hira da yi da manema labarai abun da muka kama wannan sun hada da manya-manyan motoci guda 27 yawan kuma kayayyakin da muka kama daban-daban guda 54 ne akwai shinkafa akwai magunuka akwai ganye akwai tsoffin tayoyi da kuma sauran kayayyaki na kasuwanci wanda suka hada da firij da kuma sauran abubuwa da wanda wasu an basa an hana a shigo da su wasu kuma an ce a shigo da su amma duk kayan da aka hana a shigo da shi sai kai amfani da wanda aka bari a shigo da shi ka ɓoye wancan to gaba ɗaya abinda doka ta ce kwace kayan darajar kudaden waɗannan kayayyaki gaba ɗaya wanda aka kama shine miliyan 783 wannan shine darajar kudin wannan kayayyaki kuma kudaden da gwamnati za ta yi asara muka tattare muka ce wannan ba mu yadda ba da shi to koya yan najeriya suka ji game da matakin da hukumar kwastan ke ɗauka na dakile harkokin sumoka a ƙasar tambayar kenan da newa injiniya awal ibrahim na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu a najeriya Shi hana shigowa da kayayyaki yana da kyau sosai domin ka dubi duk tarihin kasashen duniya da suka ci gaba kamar su China kamar su Turai duk wata kasa da kaga ta dogara da kanta abinda tarihi ya nuna sai ta rufe ko suka rufe kofofinta ne ta rufe din kasa tana iya samun hanyoyin da dole 'yan kasan za su taso su yi aiki yana tasiri don yakan sa dogaro da kai ya karu sosai eh, duk da cewa za a ɗan sha wahala kama wahalan ba na dindindin ba ne wahala na lokaci kaɗan kuma zai wuce. har ila yau hukumar ta kwastam ta kama wasu motoci 64 na alfarma da kuɗin su ya kai na zunzurutun kuɗi har naira biliyan ɗaya da rabi idan za a iya tunawa makonni uku da suka gabata sai da hukumar ta kwastam ta kama wasu motoci irin na alfarma 37 da kuɗin su ya kai na naira biliyan 1 da miliyan 300 yanzu haka dai hukumar ta kwastam ta tabbatar da koran wasu jami'anta guda hudu wayanda ake zargi suna da hannu wajen shigo da wasu muggan makamai 661 wanda kuma aka shigo da su ta tashan jiragen ruwan tinkan island da ke nan lagos a farkon shekarun da muke ciki ana ganin koran jami'an ba zai rasa gurfanar da su da aka yi a gaban wata kotun tarayya tarayya da ke Legas bane a kwanan nan. Rodina da a ta bakin shugaban hukumar ta kwastan ta ƙasa Kanal Hamid Ali Murabus ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen koran duk wani jami'in ta tare kuma da ɗaukan matakan ladabtawa a kansa idan aka same shi da hannu wajen yin zagon ƙasa ga shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na hana a kan iyakokin Najeriya. Baban ya jibrin murya Amurka daga Legas. gaida baban gida Jibril. Haɗakar ƙungiyar 'yan sa-kai ta maharba a Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa a jihar Adamawa don gano hanyoyin magance matsalolin da suke fuskanta wato da ƙungiyar ke fuskanta a yakin da take yi da masu tada kayar baya wato 'yan Boko Haram. Ko menene dalili ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. yayin ma dai wannan taron gaggawa da 'yan sa kai na maharba suka gudanar maharban sun ma koka ne game da shakulatin bangaren da suke zargin gwamnatocin wasu jihohi ke nuna musu duk da irin tallafin da suke badawa a yaki da masu tada kiyar baya na boko haram a dai wajen wannan taro wanda ma ya kunshi juyan arewa maso gabas wasu 'yan sa kan sun ma buƙaci ne da su janye daga taimakon da suke badawa a yanzu. Tun da yanzu ana nan ana ta kakkashe mu gwamnati ba ta ɗauki wani mataki a kai ba shine ina kiran shugabannin mu a kira a dawo na wani ɗan ƙaramin lokaci. Wallahi in aka sanar aka ce maharbi. In ya rubuta a zanna a yi magana sai wani ya koma gefe shi a gari kuɗi miliyan da ya bashi ba za a zarga masa ba. Yau za a tura maharbanmu bakin daga na ɗaya tattama ya ba da oda tura mutane mutane sun tafi gwamnati ba ta sani ba. Wani batuko da aka taɓa a wajen wannan taro shine ma rashin samun haɗin kai a tsakanin ƙungiyoyin maharba a Najeriya batun mako da sakataren tsare-tsare na ƙungiyar Modibo Usman ke ma cewa fa dole ne a yi karatun tana tsuhu ga yan sanda ai ga sojoji ran taba ɗayan suna sauke fushin su a wancan wuri dalili idan an bari cewa ba namu bane waɗancan abokanan gaban yadda an taba waɗancan za su dawo kan mu ɗin aiki. saboda haka dukkan bundan wasu kananan gunagune da ke tsakanin mu abu ya taba ɗayan mu ya an taba mu duka yaya za mu yi mu tinkari wannan abun za mu bari sun ci banza kan mu mutane sha biyu fa a shekara ɗaya ina kara tabbatarwa gwamna bindo ya yi kokari amma motoci sabbi sabbi a zamani shi yanzu kusan zai irga ya kai bakwai ko takwas amma bai zo wa kungiyar maharba ba an bayar ta hannun da ba a yi aiki ba to kowane matsayi aka ɗauka yanzu game da batun janyewa daga tallafin da yan sa kan ke badawa a yaƙi da masu tada kayar baya a yanzu wannan ko shine ma tambayar da newa alhaji muhammad usman tola da ke zama shugaban kungiyar maharba a jiyon arewa maso gabas. A'a ba za mu iya zanye mutanen mu ba. Mu fa yadda muka riga mun sadakar za mu roki gwamnati ne ya fito ya taimake mu a duk abin da zai iya kawo mana shi a kasa mu su a gabanne mu san wanda mataki za mu dauka amma ba za mu zanye yaran mu ba. Kanmu da kanmu muka kashe ayi mun zanye yaran mu. Ba mu bukaci kasar mu ta zauna lafiya ba kuma ba mu bukaci kasar mu ta samu cin gaba ba. Duk abin da aka yi mana kwanake da yawa suka su da yayi ba mu damu ba. Sa'annan ɗan kwanake kaɗan yadda yake gaban mu tsakanin mu da su a gabanai ba zai kawo mana illa ba ba za mu zan yi yara ba amma muna roko gwamna duk abin da za a yi ya fito mana shi a kasa musu a gabanai ya ba mu su a hannu kamar ni mai magana ni Alhaji Muhammad Usman Tola ni ne shugaban maharba ba Adamawan kadai ba North East kuma a duka sauran gwamnoni kuka na zuwa gare su duka haka za a yi mana a shugabannin mu na maharba su ma dai mata maharba ba a basu a baya ba wajen wannan taro Aisha Bakar Gombe ita ce fa kwamandan mata a kungiyar maharban najeriya ta ce suna nan daram a wannan yaƙi da suke yi a yanzu to alhamdulillahi gunaguni ana yin su amma gunaguni su ba za su samu mu sare ba saboda mu mun fita mu yi wa ƙasar mu aiki saboda mu sama wa ƙasar mu zaman lafiya ne gunagunin mutane ba zai taɓa samu mu sare ko kuma mu ajiye makaman mu ba sai ranar da muka tabbatar wa ƙasar mu ta samu zaman lafiya kamar yadda ko alkaluma ke ma nunawa yan sa kai na maharba da dama ne fa suka rasa rayukansu a yaki da masu tada kai na boko haram batun da kuma nazarta ke ganin fa dole ne ake taimakawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar niger Yayin da ake shirin babbar sallar layya, wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta kai ziyara kasuwar da magaran inda ta gana da wasu mata da 'yan kasuwa akan shirye-shiryen sallar. Ga dai irin bayanan da ta samo daga gare su. Suna na madan bosna komi yanzu a cikin kasuwar ran bas ya yi tsada a hankali wallahi kayan yaji ne ga nan mun sai saboda soye da dan dawa an ji. eh da kayan yaji da kayan miya su da su citta ga sanan dun mun sai sai amma dai alas dai ya bar zaman tare kawai za kin ga peti puwa da da ragi muke sayan ta amma yanzu ga ta ta kara kuɗi mutar dikin ma da da ragi muke sayan yanzu ya kara mai kuɗi gashi nan tumatir kun ma ya kara mai kuɗi kai mu al'amar wannan kawai sai a hankali eh, sabo ne dai rike wuya ta kashi sunana Aisha a sayan kayan yaji muka zo saboda abin layya shine muka zo sayan kayan yaji wanda za a sa soye-soye da kayan hada-hadan shi da su da kayan yaji ne nake daka albarkacin wannan sallah ta laya gashi nan komi da komi ne muka har haɗo muke daddaka shi saboda aikin nama sai da kayan yaji wasu mata kenan da na samu a kasuwa sun zo sayan kayan aikin nama wanda suka hada da kayan yaji da barkono su ma masu kayan yajin sun yi bayanin yadda kasuwar tasu take alhaji hamisu muhammad mai kayan yaji kasuwar kayan yaji alhamdulillah dangance da salar da aka samu dai insha Allah komi yana tafiya da kyau ana samun masu siya ana samun samu kuma wanda suka zuwa suna sari da yiwa ma bana farashin yana da rahusa ba kaman yanda kowa ba zai iya siya ba ko mun karamin karfin ka insha Allah za ka iya siyan kayan da za ka yi amfani da su da sallah tin si da hu insha Allah muna siya ta jika guda sabanin bara a wannan lokacin tana kusan 300 300 har da wani abu bashir magaji mai kan kasuwan alhamdulillah ta kan alhamdulillah yanzu dai ta hornuwa zuwa ga kayan yaji haka milajin wannan duk yanzu an yi sayin su dai yanzu kayan yaji duka duka ce daga ɗari zuwa jika zuwa jika biyu har masu jika biyar duka muna hada bayan da ba ta yi wukake adda da kayan suyan nama na taka rawa a wannan sallah ga masu sayar da wukaken da bayani sunana abudu eh, wukake nake sai da da falaluwa da wasu adduna duka da furno da komi da komi duk abin da ya shahi na layya duka muna sassi da shi ina samu amma kaɗan kaɗan ba irin da ba saboda yanzu garin ba wani kuɗi ba ke samu da yawa kuma ma'aikata gashi gaba ɗaya duk ba wani biya ba aka musu rashi na da da ne yanzu ba ɗaya ba ne Allah bi da rabi amma yanzu ana sayar ta jika biyu saboda yanzu ba wani kuɗi ba ke samu da yawa. Wasu kake duka ana sayar su ɗari ɗari da hamsin ga tari jika ɗari da hamsin ana sayar da adda ita ma ana sayar ta jika da hamsin jika guda. Sunana Idrisa ciniki ana samu kaɗan kaɗan farashi daga ɗari hamsin sattin har zuwa jika ma ana samu. Gatari yana kaiwa jika ɗari da hamsin. Wurare haka adduna na sara suna jika-jika balaluwa ka same ta jika biyu ɗari uku da hamsin. Mm, wuka nake saida sana'a mayi na ce. farashin duka daga ɗari shika, ɗari da ishirin tamanin sittin saba'in. nawa zaki ba? Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To a gaida Tamar Abari, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. har yanzu dai muna tare da babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta jami'ar ahmed bello da ke zaria farfesa mk uthman inda idan mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata muka yi alkawarin kawo muku kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa da muke za mu ɗaura ne a daidai lokacin da na tambayi farfesa ko da gaske ne najeriya za ta iya noma abincin da za ta ci ta kuma ciyar da wasu farfesa ya ce eto eh kaga tambayinka suna da fuska uku fuska ta farko najeriya da gaske ne za ta iya ci da kanta da ci da wasu idan mm. ka diba abin da najeriya take da shi to kaga wannan wannan wannan babu, babu wani takabibi a kai duk mutumin da ya san noma ya san irin albarkar da allah ya bamu a najeriya muna da kadada miliyan 91 a yanzu ba ma noma kashi 46 a cikin wannan kadada din to kaga in ka diba wannan kuma ka diba yadda kuma allah ya bamu yawan ruwa da kamar da gaya maka daga ah, milimita 400 zuwa milimita hudu. Mm. to kaga wannan zaka iya cewa shuka da abuwa daga kasa mai albarka to amma za mu iya ko ba za mu iya ba shine a yanzu wannan akwai abubuwan da ba zan iya cewa za mu iya ba a yanzu dalilai suna da yawa abin dalili na farko har yanzu mu noman nan da muke yi ba ma amfani da na'urorin noma misali kaga akwai kananan na'urori da wasu kamar misali a ƙasar china da sauran suna yi amfani da shi wanda mu har yanzu ga mutane sai sun duka duka nan kuma wahala ce in kana duka za ka noma ina za ka iya noma kaga noman ka duk irin kokarin ka kaje da safe sai magariba ka dawo da wuya ne ka noma abin da mutane da yawa za su kaga kamar misali a nan america mutum manomi daya zai iya ci da mutane ɗari da da biyar kako mu a nigeria manomi daya da kir zai iya ci da mutum goma a shekara to a shekara shi zaki gani yanzu kamar a nan america ba dukkan su manoman su ba su kai kashi uku ba na cikin eh, mutanen america gaba daya mm. amma mu kaga a najeriya manoman kansu sun kusan kashi sittin ko ma fin haka to ashe kaga kuma duk da haka za ga no abin da suke ruma ba su ya dalilin ne yasa saboda har yanzu na'urorin noman da ya kamata mana da shi gaskiya ba mu da shi To wani yunkuri ake a Najeriya domin ganin an zamanantar da noma? To wannan abu ne a gaskiya ya kamata kowa ya tashi tsaye. Misali dole mu ce uh, ita gwamnatin tarayya tana kokari amma gwamnatin jihohi da kuma musamman karamin hukuma gaskiya ba su haɓasa komai. Wato su ya kamata su samar da na'urorin da za a zamanantar da noma ga manoman. A yau ma taron da muka yi a nan Washington da su mutanen Ifri ai magana da suka gaya mana cewar babban matsala a najeriya shine a samu ma a kudaden da su kananan hukumi suke kashe akan noma to mu a ganinmu da yake in kaga mu ta cibiyarmu tana da wani aiki da take kowane shekara mukan zagaya duka kowace jiha a kowace shekara cikin watan ogas da muke ciki a yanzu zuwa watan Satumba mu je mu dibi menene aka yi wannan abu muna yin shi menene aka shuka da me za a yi kuma nawa kashi nawa mene shi na kira shi crop performance assessment kowace shekara muna wannan shi ya fi shekara da muna wannan a gaskiya budan gaya ma da wuya ne ka je karamin hukuma a cikin maka ai ga kuɗin da shugaban karamin hukuma ya sa a cikin noma ba wato babu tsarin noma ma kwata-kwata a ciki eh amma kuma zaka ga akwai abin da kira department of agric wato akwai bangaren eh, eh, yau na na sashen noma eh hmm. akwai ma'aikata ma akwai za ga darata na agrika akwai to me ma'aikatan suke kenan to to yawanci a gaskiya suna nan suna zaune ne kawai suna jiran idan ko karamar eh, shugaba ko daga can gwamnati tarayya ko wani abu ya zo sai su je su amma nasu na kansu a ce yau ita karamar hukuma ga wani abu ta fito da shi a cikin ƙananan hukumomin nan ɗari bakwai da hamsin da saba'in da hudu babu ni ban ga wata ƙaramin hukuma a yanzu ba wadda za ta ce ai gashi ina kashe kaza a kowane shekara noma. tambaya ta ta ƙarshe ita ce farfesa yana noma da kansa kuwa. alhamdulahi ni kan dama yana noma in fact ah, tun ma kafin ah, in ma zama farfesa na yi noma. domin a yanzu haka bana ma kuma muna da gonar da muke yi ta nan wadda take ta gwaji ce wadda mu nuna manoma hmm. kuma ita kanta cibiyarmu ka san kamar da zaka sani muna aiki tare da manoma Kungiyoyin manoma to kusan kungiyoyin manoman nan a yanzu muna da aiki da sun fi ɗari a cikin waɗannan ƙungiyoyin manoma kusan su kusan kashi hamsin dukkan muna da gonakan da muke yi tare da su domin su ga yadda ke mm. domin shi noma ba magana bane ta kawai ta cikin aji mm, ta takarda ba eh, wato sai an yi a zahiri dole sai ka shi a zahiri mutum ya gani mm. to to wannan abu mu abin aka sani mu muna yi ne kuma har gobe muna nan muna saboda mun tabbatar da idan ba mu ba bayan da su su gani su manoman su tabbatar da haka to gona gwaji wannan muna yi sannan kuma ni kaina na kan yi noma din ko da akwai lokacin zaga shi noma dole sai ina neman lokaci dole sai ka zauna amma dole in dai kana tare da mu a nan NRLS haka kai wani mukami bayan za a yi zaman to wai baka aiki ka noma dole sai kai noman nan to madalla farfesa mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara da kawo mana Farfesa MK Usman kenan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmed Bello da ke Zaria. A tattaunawar mu da shi lokacin da ya kama na ziyara nan Washington. Masu mu anan muka kamo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi baƙon namu Farfesa MK usman. da ma duk waɗanda suka taimaka wajen muku wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. ni Sarfil hashin gumel ke cewa a huta lafiya. Madalla a gaida Sarfil lahashin Gumel. Yanzu kuma ga safina ta da su dangi da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi da Isa Isa Kwafsa Asarara shagarin Local Government jihar Sokoto suka ce suna kira ga 'yan kasuwar dabbobi da ke jihar mu Kebbi da su rage dogon buri ga dabbobinsu wajen sayarwa domin talakawa su ji saukin sayan bisan layya cikin sauƙi da fatan Allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga waɗanda na yi domin su. Abin takaici ne a ce wai alhazai a Najeriya ba za su samu damar zuwa aikin hajji a cikin lokaci ba har sai sun haɗa da yin zanga-zanga. Hukumar jin daɗin alhazai a Najeriya ƙalubale gare ku. Sako daga Usman Shitu Mahuta da Yohana Sikiri jihar Adamawa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas mu al'ummar Najeriya mun yi farin ciki matuƙa na ware naira miliyan dubu ɗaya da miliyan shida a cikin kasafin kuɗin bana don ƙaƙaba talauci da samar da ayyukan yi ga matasa da gwamnatin Najeriya ta yi Allah ya sa alheri. Sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Sai sako na gaba ya ce muna kira ga shugaba Buhari da ya gaggauta ya yi wa gwamnatinsa garan bawul matukar yana buƙatar sanya cimma burinsa akan abin da yake son cimma saboda rashin hakan mu kanmu talakawa har yanzu ba mu san inda aka dosa ba balantana mu sa ran samun canjin rayuwar da muke ciki a yanzu yanzu domin shi fa lokaci baya jira sai dai a jira shi. Sako daga baban Sadiq Mallamawa Kutama, Kano State, nigeria. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce muna kira ga 'yan kasuwar mu akan su sauƙaƙa farashin kayayyaki a daidai wannan lokaci da ake shirye-shirye shagulgular sallar layya. Gani irin halin matsin rayuwar da al'umma ke cikin rashin kuɗi da fatan sun ci kuma za su yi hakan. To gwamnatin tarayyar Najeriya mun jikin ware naira miliyan dubu ɗaya da miliyan shida a cikin kasafin kuɗin bana don ka akaba talauci da samar da ayyukan yi ga al'umma. Sai dai kash mu mutanen karkara ana ci da guminmu domin ba mu cika ganin irin wannan tallafin ba sako daga mutar dan ma'azu baban khalifa jikan kande da aminu kano mai da garko da usman aliku da magum jihar yobe to kafin mu yi sallama ga takaitattun labaran duniya To yau safiyar Talata Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami wanda ya ke talata sararin saman kasar Japan wanda masu fashin baki suka kwatanta da irin wanda kasar ta fara barazanar gwadawa da take cika bakin cewa zai iya kaiwa wani yankin kasar Amurka lamarin da ya haifar da mayar da martanin 'yan kasar ta Japan da sauran shugabanni. Mutanen kasar Angola sun gudanar da zaben sabon shugaban ƙasarsu na farko cikin kusan shekaru arba'in kuma a yanzu sun ce dole kawo daidaito na tazarar da ke tsakanin attajirai da talakawa duk da cewa kasar ta angola a matsayinta na biyu da ke arzikin man fetur afirka angola na ci gaba da kasancewa daga cikin kasashen da al'ummarta ke ci gaba da zama a wahalce kuma wadda ke dogaro a kan kayan da ake shigowa da su kasar daga kasashen ƙetare a yau talata ana ci gaba da keta ruwa kamar da bakin kwarya a kudu maso gabashin jihar texas yankin da ruwan saman mai karfin gaske ya haifar da ambaliya ɗaya daga cikin babban birnin da ke ƙasar amurka masu bincike na yanayi sun kiyasta cewa ruwan zai ragu tsakanin ma'aunin santimita 25 zuwa 50 kafin ya ɗauke da ƙasar rana alhamis To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim jarmai da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni kuma da injiniyan mu mr thomas ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe